وما علينا illal البلاغ المبين kuma babu abin da yake kanmu sai isar da abin da aka umarce mu da isar da shi gare ku a bayyane ba ma mallakar shiryar da ku